Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Hukumar zaben Najeriya ta mika shaidar lashe zaben gwamnan Ondo ga Rotimi Akeredolu na APC. PDP ta ki amincewa da sakamakon. Shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta Kwasan Bello na kara karfafa shirin tashoshin tudu. A yanzu ma haka ana kawo kayan a aje a Kaduna. Ta rago kullum zai taso daga Lagos ta nan zaka zo ka biya custom duty da sauransu. Ranar yaƙi da sida ta duniya, daraktan hukumar yaƙi da cutar a Najeriya Dr. Sani Aliyu ya ce cutar ta daina kisa. In dai zaka sha magani zaka iya ci gaba da harkokinka ba ma wanda zai san kana da cutar. Kamata ya a ce kowa a gwada shi idan kana da cutar ka nemi magani ka sha ka ce za ka zauna ba ka son ka sani APC ta naɗa Bolaji Abdullahi a matsayin sakataren labaru. Jama'a na murna don janye karin kuɗin shiga yanar gizo da hukumar NCC ta yi, da a farko take son yin hakan don ƙarfafa gwiwar ƙananan kamfanoni. Ga masanin yanar gizo albanin agege. Yawancin waɗanda ba su da ƙarfin siyan data sun fi waɗanda suke siyan data ɗin yawa. Babban hassan sojan ƙasar Najeriya Laftana Janar Bura ta yi ya ce sojoji na dannawa can cikin dajin Sambisa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Haka. To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na jihar Katsinan Najeriya na ƙungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Yakub Yahaya Katsina wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma rabaran kanan bulus sabu na majami'ar Anglican Ikra jihar Kaduna Najeriya. Ga Sheikh Yakub Yahaya. warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga zaka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaka ka da shi shi mutum ne menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya mana kaɗan ne ballantana mutum ya ce sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana iskan shaƙa ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaƙa filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirrar da kabo duniya har kaba duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan me dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan me ibo zai samu makami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa misali ko wani abu kama da haka dan ne zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce maganan biyan bukata ne kuma a wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da yahude ne da wane ne ba wanda addinin sai ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sai ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan ko a haɗa bangarorin biyu su yi ta faɗa dan an dubi matsalan fulani da makiyaya tarihi za mu koma su fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su uh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai bai dace ba saboda haka fulani ya kamata su zama sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiban ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani shi ma rabaran kanan sabo ya ce mafita ita ce a gudu tare a tsira tare A jama'a salamu alaikum mai magana Reverend Kanan Bulus di Sabo daga Gwada Asabe Kubau lokal Gamman ikada Diocese. Zaman lafiya kamar yadda muka gaje shi da 'yan uwa da kakanni mu ma mu ci gaba da zaman lafiya. Domin shi ne abin da zai kawo ginshikin gina ƙasa, shi ne kuma abin da zai kawo ginshikin gina 'ya'yanmu, shi ne zai kawo abin da zai zama abokantaka da 'ya'yanmu da 'ya'yan musulmi wannan shi ne zai ba mu ci gaba mai ma'ana mai amfani. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansa a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗana na halak ɗa arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi me zai sa mun gode domin irin zaman lafiyar da muka samu a yanzu a cikin faɗin najeriya muna zaman lafiya da juna ana rungumar juna kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce to wannan ya ƙara mana azama kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa 'ya'yanmu na biyu ina kira ga mu kabilu wanda suke kabilu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan kasa a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi mu yi zaman lafiya mu manta da bambancin kabila mu samu zama don ci gabanmu da kuma rayuwar 'ya'yanmu sannan ina kira ga 'yan uwa manoma da fulani da ku fulani da manoma 'yan uwan juna ne wanda kuke kullewa min muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wadda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani yi abin kware a kan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya to don haka ina kira a gare mu mu yi zaman lafiya kada dan fulani shi wa manomi gona kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tawar dan fulani hankali akan dabbarsa don aka yi wannan za a zauna lafiya a ji daɗin juna sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma ma noma mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa wannan babban alkhairi ne amma kiran da nake a gwamnati shine talakan najeriya ta ce masa bismillah a kan noma shi kuma talaka ya amsa to amsa da ifa noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa ina kira ga mai girma shugaban kasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah su goyi bayan shugaban kasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma domin noma shine babban kashin gadon bayan ci gaban al'umma yan uwa mu dubi kasar malaysia an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.